DW dandalin matasa. To masu mu barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin dandalin matasa. Jirgin namu zai yada zango ne a birnin Kigali na ƙasar Rwanda, inda wasu matasa masu waƙar baka da kuma masu wasan kwaikwayo suke amfani da basirarsu wajen faɗakar da 'yan uwansu abubuwan da ke ci musu tuwa a ƙwarya. Muhammad Awal Balarabe ne ke farin cikin jagorantar wannan shirin. koma madalla. Makarantu da jami'o'i ne 'yan wasan kwaikwayon Ruwanda da Uganda da suka haɗa gwiwa suke bi a birnin Kigali don faɗakar da manyan na gobe. In my home, legal lies are scripted by the legal eyes. Sama da masu fasahar waƙe-waƙe da kiɗe-kiɗe guda ashirin ne suke baje bajintarsu a duk lokacin da suka samu wannan dama a ɗaukacin wurare da ake samun cunkoson matasa. ba wai nishadantar da masu jin jini a jika ne suka sa a gaba kawai ba a'a amma kuma don yin amfani da wannan dama wajen bayyanawa a fili matsalolin da ke addabar mata matasa musamman ma dai irin cin zarafi da suke fuskanta a cewar jason haro wani dan Uganda mai wakar baka da ke da zama a Rwanda. Na yi amfani da hali na zahiri da wani ya rubuta bayan da ya samu kanshi a irin wannan yanayi. na yi amfani da wannan hali wajen yin Allah wade da abin da ke faruwa. A mafi yawan lokuta rashin lokaci ne ke sa lamura ke ci gaba da dagulewa, lamarin da ke sa mutane ke fanɗarewa har su fara shaye-shayen miyagun kwayoyi saboda ba inda za su ji su bayyana abin da ke damun su. Domin kada ɗaliban Ruwanda su samu kansu a cikin wannan hali ne, Jason yake bin makarantu wajen faɗakar da su. mata matasa ba su cika bayyana cin zarafi da suke fuskanta a ruwan da ba saboda gudun abin kunya ko kuma mayar da su saniyar ware sai dai Iliana Omohile wace 'yar wasan kwaikwayo ce kuma tana waƙar baka tana arar musu baki wajen ci musu albasa saboda haka ne ta tsara wata waƙar baka mai taken shut wato rufe baki da turanci. It's a, fight that this woman is having between Wannan wani nau'i ne na yaƙi da mata ke yi da neman mayar da su saniyar ware da ake yi. Kun san al'adunmu na Afirka mata ba su cika kwato haƙƙinsu ba idan aka ci musu zarafi a gidajensu na aure. Shi yasa nake kiransu da su tashi su kwato wa kansu haƙƙi, saɓanin abin da ke faruwa a baya. kun san cewar iyaye da 'yan uwa da makwabta ne ke jefa mata a cikin wannan hali sukan ce musu kwada guje-guje ne a gidajensu na aure kada su yi kowa ya ji. Don't say anything. Yet. Keep quiet. Every day in public, I hold on this smile, disconnected from all of me inside, connecting like tentacles to all on the outside, keeping. A yanzu dai Eliana ta zama tamkar wata mai fafutukar kare hakkin mata. Saboda ba ta nuna tsoro ko shakka idan tana tsokaci akan batutuwan da ake rufa-rufa a su. Wannan tafi na yabo daga 'yan kallo yasa Daniel Umara wanda ɗan wasan kwaikwayo ne tunawa da rawar da fasaha ke takawa a ƙasar Uganda wajen faɗakar da al'umma musamman ma dai matasa. Mutane na ɗaukar wasan kwaikwayo a matsayin barkwanci kawai, amma abin ya fi ƙarfin haka. Wasan kwaikwayo haɗi ne na nishaɗi da tarbiyya. Ya kamata a ce mutum ya ƙari da wani abu idan ya kalli wasan kwaikwayo, ba wai ya tsaya ya ta dariya kawai ba. 'Yan wasan kwaikwayo na Rwanda da Uganda ba sa la'akari da waɗannan abubuwa guda biyu alhali wasan kwaikwayo wata hanya ce ta fito da abubuwa tare da magance abubuwan da ke damun al'umma sai dai akwai bambanci tsakaninmu da likitoci saboda su suna baka maganin cutar da ke damun ka yayin da wasan kwaikwayo ke magance matsalar da ba ta da magani a asibiti domin ba kowace cuta ce ke da magani a asibiti ba. not every medical emergency requires a doctor. kowa daga cikin masu fasahan na da kiwon da ya karɓe shi idan sauran na mayar da hankali ne kan cin zarafin da ake wa yaran mata ita kuwa natasha muhoza ta dukufa ne kan azabar da matasa ke fuskanta daga iyaye ko dangi saboda haka ne ita natasha mai shekaru 22 da haihuwa ta rera waƙar baka kan fafutukan da yaran mata ke yi wajen samun miji na gari my experiences really are you know varied and so i try to give Sanin da nake da shi akan wannan batu ya bambanta. Ina rubuce-rubuce ne bisa kwarewar da nake da ita a matsayina na marubuciya, a matsayina na mace matashiya da ke tsokaci kan zamantakewar aure. Ina ƙoƙarin ƙara wa matasa ƙwarin gwiwa duk da shakkun da suke tattare da shi, su san cewa mu ne za mu iya cirarwa kanmu kitse a wuta. The fact that the get carried away. minding the very ones that aren't worth our time. Wani batu da ya ɗauki hankalin waɗannan 'yan wasan kwaikwayo da mawaƙa a birnin Kigali shine yadda duniya take zama wani dunkulillen ƙauye wanda a turance ake kira globalization ko kuma globalization da faransanci. Ife Pinyaki ta yi misali ne da yadda Kampala babban birnin Uganda ya rikide sakamakon cuɗe ni in cuɗe ka da ke tsakanin wannan birni da sauran ƙasashen duniya. and it's about the the people who live there and their situations. Wasan kwaikwayo ne kan wannan birni da kuma mutanen da ke rayuwa a cikin birnin. Sun zama misali ga sauran mutane wajen ciyar da birnin Kampala gaba. An ƙawata birane da dama a ƙasashen Afirka, lamarin da ya jawo musu zuba jari. to be attractive to investors. So I left London Ita dai Ife ta niƙo gari ne takanas daga London na Burtaniya inda take da zama don taɓar ji'ayarta a Rwanda saboda tana ganin cewa kiɗa da waƙa suna ba ta damar isar da saƙon da take tafi da shi. Mun mai da hankali kan cin zarafin mata ne domin samar musu mafita saboda mun lura da cewa ba a cika share musu hawaye ba. Wannan maudu'i na da mahimmanci a waƙar baka da na rera. Sai dai 'yan wasan kwaikwayon da masu rera waƙoƙin baka na fuskantar tsangwama daga iyaye da 'yan uwa, saboda suna ɗaukar wannan sana'a tasu a matsayin kasawa. Lamarin da Daniel Umara ya ce Sam yanzu abin ba haka ike ba, imma a ƙasar Rwanda ne ko ko Uganda. Many parents right now think success is being a doctor, engineer, architect. Iyaye da dama na ganin cewa idan baka zama injiniya ko likita ko malamin makaranta ba, to baka yi nasara ba a rayuwarka. Amma gaskiyar ita ce kowa na da shaidar kammala jami'a. Malam Salvadore ga misali injiniya ne, Alex Muwanji shi ma injiniya ne, a yayin da Inapo ta karatun likitanci, sai dai ta yi murabus a asibiti. sannan ta fara wasan kwaikwayo gadan-gadan ni ma kaina malamin makaranta ne na yi ta koyar da ajamin turanci a sakandare na san ma wani likita da ke wasan kwaikwayo yana koyarwa a cibiyar koyar da aikin likita har ma yana tiyata amma kuma baya hana shi wasan kwaikwayo operated to ai dama masu iya magana na cewa bikin magaji baya hana na magajiya musamman ma idan ya kasance abu ne kamar al'ada da za a iya amfani da ita wajen sanar da matasa tushen su domin kada su bar gida sannan gida shi ma ya zo ya bar su To masu mu da haka ne shirin dandalin matasa na wannan makon ya kammala. Godiya ta tabbata ga ɗaukacin abokan aiki da suka taimaka wajen haɗa wannan shirin. A su ne ni Muhammad Awal Balarabe. nake muku fatan alheri daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.